يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم ناشدا كوتر رمضان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da sha nawa kenan sha takwas ga watan april 2021 a karatu daga nan babban masallaci na garin wawa mana nan cikin suratul anbiya a jiya mun tsaya aya ta goma sai za mu sace sabon shafi bi izinin ta'ala daga fadin Allah mai girma da kuka wa kam qasamna wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin Allah mai girma da kuka ce wa kam qasamna min qaryatin da yawa Allah ya halakar da alƙaryu shine wa kam qasamna min qaryatin da yawa kan huna litakfir Allah ya halakar da al'umomi da yawa kanat zalimatan wannan alƙaryar mutanen sun kasance azzalimai mana zalunci a nan sun kasance kafirai domin zalunci babba shine kafirci kamar yadda Allah ya gaya mana cewa wal kafiruna humuz zalimun sannan kuma har yanzu sun kasance suna shirka shi ma zalunci ne babba kamar da muka ɗauka kisan annabi a kisan luqman yana gaya wa ɗanshi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to kanat zalimatan ta kasance azzalima kafira mushrika to ta dalilin haka sai Allah ya halakar da su wa ansha'na ba'daha qauman akharin kuma Allah mai girma ɗaukaka ya halittu wa'insu bayin shi daban ya sanya su akan alƙarya ai fa'alna zalika bi kathirin min tilka alqura da yawa da yawa cikin wannan alƙaryu haka Allah mai girma ɗaukaka ya halakar da su ayan abin da take nuna mana kafirci mabuɗi ne na hallaka mutum ya kasance kafiri ko alƙarya su kasance sun nuna kafirci to sai Allah mai girma ɗaukaka ya hallakar da su wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabainaha hisaban shadida wa azzabnaha azaban nukra fazaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra don kenan in mutane suna son zaman lafiya bi dokokin Allah mai girma da kasa Yallati falamma a hasu ba sana? Falamma a hasu ba sana, min izahun Falamma a hasu ba sana, a lokacin da suka ji cewa Allah mai jama da kuka zai saukar musu da azaba, izahun minha yarkudun. sai suka keke suka gudu ya yahrabuna musri'ina talaban linnajat sai aka fara warawara warawara wa kanat tilka adatul kafirin wannan kuma ka al'adan kafare yake idan sha'u bidunul azab idan sun fara jin cewa ga azaba ta kusa فقالت لهم الملائكة استهزاء فقالت لهم الملائكة استهزاء sai mala'iku suna ce musu la tarkubu la tarkubu warji'u ila ma usriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun la tarkubu mala'iku ce kada ku gudu warji'u ila ma usriftum fihi ku koma zuwa ga nimominku da kuke ciki mana wa masakinikum da guraren zaman ku ku zauna mana ku gani la'allakum tus'alun yana yawa a tambaye ku shay'an min dunyakum alal ada kamar da aka saba ana zuwa a tambaye ku to yana yawa ku zauna ku gani za a zo a tambaye ku ai mana mala'iku sun sake rikitar da suke. A anan yana nuna maka al'ada na dan adam idan ya ga azaba sai ayi mai kuma shi zai gayyato azaba in ya ga azaban kuma sai ya gudu to shi ne Allah mai jama'a da kuka ce izahum minha yarqubun arrabu anan shine daga kafa da sauri to sai malaiku ce musu la tarqubu kada ku gudu warji'u ila ma usriftum fihi ku komo zuwa ga ku wa masakinikum ku komo zuwa guraren zamanku la'allakum tus'aluna yana wa iya tambayan ko na abu na duniya ne mana suna dawa ce nan sai kasance Allah mai jima ɗaukaka ya halakar da su Ƙaru, ƙaru ya waylana inna kunna zalimin Ƙaru ya wainana, suke ya kaitansu. wannan wai shi ne kaito Allah ya gaya mana shi guri daban-daban mutum yana cewa kaito Allah yake cewa ya ƙunu ya laitani qaddamtu li hayati Allah ya ce ya wailata laitani lam attakhiz fulanan qalila mana mutum ce wai wai shine kai token. qalu ya wailana mana ya kai kansu ya hallakar su a yanzu azabar ta riga ta zo ke suna cewa inna kunna zalimin tabbas sun kasance azzalimai sun kasance kafirai azzulmu huna azzulmul akbar babban zalunci mana shine kafirci ke wannan sai ke nuna maka kafirci babban mabudi ne na azaba tun daga nan duniya ballanta kuma aje ina aje kiyama da wannan ita wuta Allah ya tana za ta ne ga kafirai walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam ga wanda suke kafirai Allah ya tanada musu wuta na azabar jahannama idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga kafirci yake neman tsari daga talauci Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri وأعوذ min من عذاب القبر لا إله إلا أنت قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين yana da kyau ka gane cewa ka zalunci kanka in dai ba zalunci ba ne babba ka nemi Allah ya gafarta maka kamar da za mu zo mu samu a kisan annabi adam qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana kaga nan annabi adam ya ce ya zalunci kanshi saboda ya ƙetare dokan Allah to kuma sai hada shi da me neman gafarar Allah wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi Musa alayhi salam ya zai raba fada Bai bangance wancan sai ya mutu qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yana son kace ka zalunci kanka sai ka hada shi da me ba irin nasu ba su kawai suka ce me inna kunna zalimin ha mu irin namu shine in mutum ya zalunci kanshi sai hada shi da neman gafara ga addu'ar da muka saba ita a cikin sallah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala la yakiru dhunuba illa anta faghfirli kaga zalunci sai ne sai neman gafara faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim du'a'ur ruku addu'an hawa imama shin ko mota ko ma menene kaga can akwai me سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت kaga kenan mutum ya ce ya zalunci kanshi, shi zai nemi me zai nemi gafarar Allah qalu ya wailana inna kunna zalimin amma su zalunci an su anan zalunci ne da yake bukatar sai sun yi bila ilaha illallah inna kunna zalimin wala tabbas ya Allah mun kasance kafare sai Allah ce fa ma zalat tilka da'awahum fa ma zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan qanidin fa ma zalat tilka da'awahum wannan shine abin da suke ta maimaitawa قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين abin da suke ta maimaitawa ke shine fa ma zalat tilka da'awahum wayannan kalmomin su ne abin addu'ar su shine abin da suke ta maimaitawa Allah mai girma da kuka ce hatta ja'alnahum har Allah mai girma da kuka yi sanya su hasidan girbabbu an girbe su a bayan kasa yani kazar'il mahsud kaman shuka da aka girbe khamidin suna hallakakku mai mayyitin halikin suna hallakakku suna matattu kamar yadda in wuta tana ci e sai a ɗibo ruwa sai aka watsa kaga shi kenan wuta ta mutu kenan ka kumudin nari idza qufiyat kama ce wuta ta mutu in an ɗibo ruwa an zuba to haka nan Allah bai girma da kuka yi musu wannan sai ke nuna mana mummunan ne mummunan cikawa a maimakon mutum ya cika da la ilaha illallah sai suka cika da ne ya wailana inna kunna zalimi ya wailana inna kunna zalimi ya wailana har mutum ya mutu haka bai ta faɗa ya wailana inna kunna zalimi alaman mummunan cikawa ke amma kyakkyawan cikawa shine mutum ya mutu da la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wannan maganar ta karshe ta kasance la ilaha illallah ya shiga aljanna kaji annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ɗeba tsammani daga rayuwa yana ce Allahumma kfirli Allahumma warhamni wa a'la idan ka ji dugu-dugu daga-daga mana za ka bar duniyar nan ta wannan kalmar ya kamata Allahumma filli warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la sannan kuma har yanzu a ƙarshe-ƙarshen maganin shi na ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah lalle mutuwa tana da magagi wannan kyakkyawan cikawa ke mutum ya cika kan ibada bi iznillahi ta'ala ya samu kyakkyawan cikawa amma mutum ya cika da magagi suna ce ya wailana inna kunna zalimin kafirin mummunan cikawa ke to lallai mu kokari mu samu kyakkyawan cikawa mu dinga addu'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah mu dan mai ta addu'a mu di Allahumma ahsin Allahumma ahsin aqibatana في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بإذن الله سيكا ساوم الدنيا ساوم كيكاوان كيكا ويا بربوني النم لقد نسيت يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا كيوان الرين الأسياء irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa jannati an samu kyakkyawan cikawa ke to Allah mai gima da kuka muke roko ya bamu kyakkyawan cikawa Allah ce fa ma zalat tilka da'awahum wannan bai gushe ba shine abin da suke ta maimaitawa suke ta addu'a da shi hatta ja'allahum hasidan har Allah ya sanya su girbabbu an girbe su khamidin matattu hallakakku Allah ce wa ma khalaqana as-samaa wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah ce wa ma khalaqana as-samaa wal arda Allah bai halitta sammai bai halitta kai ba wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa oke me yake tsakanin sama da ƙasa kenan girgije shi baya sama shi baya ƙasa to waye yake shi mahalicce shi Allah wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah bai halitti sama Allah bai halitti ƙasa da abin da yake tsakanin sama da ƙasa don wasa ba bal khalaqnahuma Allah mai girma da kuka ya halici sama ya halici ƙasa don ya nuna mana ƙudurar shi ƙudurar Allah mai girma ɗaukaka da kuma abin da zai nuna mana cewa lallai mu bautata wa Allah shi kadai da wannan ulul alba ma'abota hankali Allah yake yabansu چې ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض لآيات لأولي الألباب آه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب للي تشنها لبتن سمي تشنها لبتن قسي لكم سستعقا واندري درانا ألا تيونا لآيات لأولي الألباب akwai ayoyi ga ma'abota hankali to suwaye ma'abota hankali allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar kaga ulul albabiki subhanaka faqina adhaban nar sarki ya tabbata gare ka ya Allah ta kiyaye mu daga azabar wuta wannan Allah mai girma da kaka yake cewa nan wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah bai halitta sammai da kasai dan wasa ba bal Allah halitta sammai da kasai dan abautata mai mu duba bautar da muke ma Allah sama ƙasa akwai wasu ibadu da Allah yake sa mana su a sama dan mu ƙara bautatawa Allah kamar yaya kenan yanzu ruwa ya sauka sai mu sake bautan Allah sai mu ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi aha in ruwan yana sauka sai mu ce me Allahumma sayyiban nafi'a akwai abubuwa a sama in rana ta kiske sai mu me sai mu tafi masallaci a ta sallah irin sallan da ba yi irinta sai an gaji ko har sai ta yayi haka nan ma wata in ya kiske sai a ta sallah in wata ya fito sai ya addu'a hmm kaga duka bautan Allah ne sai ka ce Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wal wal islami wat tawfiqi lima tuhibbu rabbuna watarra, tarda rabbuna wa rabbuka Allah to a kasa haka yanzu ƙasa sai mu sa mu a ƙasa mu ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi idan mamaci ya rasu za a sa shi a cikin kabari shi ta ce bismillah wa ala sunnati rasulillah kaga sama bauta ƙasa ma bauta to sai Allah mai gama ɗaukaka ce law aradna law aradna نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين الله بجرما لكوكا يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا إن الله ينا نبن يقول ورقي واسا ما يلهي به abin da zai iya shigaltar da mutum kamar mata kamar 'ya'ya to Allah ce latakhaznahu min ladunna daga da gurin Allah mai jima da kuka zai dauki abin da zai shigaltar da shi eh min indina yani min al-hurul a ce hurul ayn kyawa wannan da Allah ya halice su ko mala'iku ko ko kadan Allah mai jima da kuka ba shi da abin da zai shigaltar da shi na mata da yaya da wannan Allah ya ja hankalinmu tunda ba dan wasa ka halice mu ba Allah ce ya wallafi na amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah Allah ya halice mu ne dan mu ambata shi fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun shi da Allah yake cewa law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin inda ma Allah zai haka din to sai dai lakinna lam naf'alhu falam nuridhu Allah baya nufin haka da wannan bai aikata haka din ba litihalatihi alaina kuma wannan korarre ne ga Allah mai jima ɗaukaka a cewa Allah yana da abin da zai shigaltar da shi abadan to da wannan Allah mai jima daukaka baya nufin wasa mu ma bai halice mu don mu kasance mu yi wasa ba da wannan muka karanta a jiya daga cikin siffofin wanda suka rabauta wallazina hum anil lawi mu'ribun muminai su ne wanda suke kawar da kai barin lagu barin yasasshiyar magana wasan banza to mumini ba ruwan shi da shi da wannan kenan mu ribaci rayuwarmu ta hanyar bautar Allah mai girma da ɗaukaka yace ballaqu bil haqqi بل نقذف بالحث على الباطل فيلغمه فإذا هو ذائق ولكم الويل مما تصفون الله من جرماء لكك بل نقذف بالحق بل الله من جرماء لكك ينا ورقي نقذف يعني نرمي الله ينا ورقي دقتيا إيماني alal batili akan kafirci idan Allah ya ɗauko gaskiya Allah ya ɗauko imani sai ka bi ta kan kafirci fa yadmaghu sai imani ya tafi yadda kafirci Allah ce fa idza huwa sai ga kafirci kawai yana gushewa zahiqun yani zahibun Allah ke walakumul wailu to ku kafirai kuna da kalima ta azaba mimma tasifun dangane da abin da kuke siffata Allah ma'ana kuna cewa Allah yana da mata Allah yana da 'ya'ya to Allah mai girma da kuka ce walakumul wayl azaba bone ya tabbata gare ku mana Allah mai girma da kuka kenan ta hanyar turo manzanni in ya turo manzo sai kasance imanin da ya zo da shi da musuluncin ya zo da shi sai kasance ya wanke kafirci da shirkan da ake yi to haka har yanzu sai ka samu idan mutum ya kafa kafirci musulunci sai zai wanke shi sai zama an tabbatar da imani musulunci kuma musulunci ya yi tasiri wa qul jaa wa zahaqa al-batil inna al kana zahuqa gaskiya da ƙarya har kullum za ka samu gaskiya ita ce take cin nasara Allah mai girma da kuka yace walahu walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun walahu man fis samawati wal ard duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa na Allah ne mai girma ɗaukaka mulkin shi ne halittar shi ne mu kuma bayin shi ne wannan sai kaga Allah mai girma da ɗaukaka yana ta gaya mana sama ƙasa sama ƙasa wani lokaci ya gaya mana sama ƙasa da kuma abin da yake tsakanin sama da ƙasa a ayin da muka wuce ta shida wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibi anan kuma sai aka gaya mana sama da ƙasa walahu man fis samawati wal ard duk abin da yake sama na Allah ne mulkan wa khalqan wa adida wal ard da kuma duk abin da yake ƙasa na Allah ne mai girma da kaka wa man indahu to wanda suke gurin Allah mai girma da kaka ruwa yake gurin Allah ay al mala'ika mala'iku wa man indahu mala'ikun Allah la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai barin bautan Allah akwai wanda aikin su kawai sujjada ila al-abad sujjada kawai akwai wanda kuma aikinsu kawai ruku'u akwai wanda aikinsu sallah kawai to haka nan suke la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai barin bautar Allah wala yastahsirun kuma har yanzu ba sa taɓa gajiyawa la yata'abun ba sa taɓa gajiya kuma ba sa taɓa saban Allah ba irin mu bane mutane da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa wal hijara عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة باسا سابان الله كوكتا دون كنا أيكن كوي تسبيه تسبيه أيكن بوتا بوتا akwai baitul ma'amur da yake saman bakwai yana daidai da setin ka'aba a duk kwanan duniya mala'iku dubu saba'in za su ga su yi sallah ba za su sake dawo ba sai dai wani mala'ikun kuma wannan sai ke nuna mana wanda suke gurin Allah mala'iku suna da yawan da babu wanda ya san adadin sai Allah da wannan Allah ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu iyakacin wanda ya san adadin rundunar Allah sai shi kadai yaya jinsin ibadun mala'iku yake يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله من جرما لكوكا يسبحون الليل سنة تسبيه دري والنهار سنة تسبيه درانا لا يفترون باسا تبقى جياوة لا يفترون عنه فهو منهم كالنفس منا تسبيه غرم ملائكه kamar numfashi ne a gurinmu za ka ce ka gaji da numfashi bari ka huta yau sai gobe ka ci gaba babu to haka nan mala'iku kullum da kullum kawai tasbihi to don nan kenan in ba ka za ka yi ba kar ka yi an gama masu yi suna yi da wannan shi tasbihi kamar da muka karanta mun karanta shi guri daban-daban musamman farkon suratul isra سبحان الذي أسرى بعبده ليلة ملائكتنا كذبه يا الله كما أنما كوشي سورة البقرة يا الله يا ذاك هل هالكي والنبي دينك فرناء باين قساء إذبت جني ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك أي شيء ذكرك أن تذبيه تذبيه سميتنا مع الله تذبيه يسبه لله ما في السماوات وما في الأرض ذك أبن ذيك السماء yana ma Allah zihi duk abin da yake ƙasa yana ma Allah tasbihi sammai suna ta zihi ƙasai ma suna ta zihi har yanzu goro ma suna ta zihi kai tsuntsaye ma suna ta zihi ga Allah mai rima da faka تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده babu wani abu face yana ma Allah tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai mu ne ba ma gane tasbihin su da wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har loma in an yanki loman abinci sai ka ji loma tana cewa mai subhanallah subhanallah subhanallah don kai ne kaga sai ka yadda loman ka gudu ko loma tana tasbihi to don nan kenan duka dabbobi ma suna tasbihi sannan ka duba mala'iku a sama idan muka ji tsawa tsawon menene kenan mala'ika mana tasbihi na mala'ika kenan ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لأن أنك جزء آسيك في سبحان الذي يسبح الرعد سبحان الذي يسبح الرعد hamdihi, wal mala'ikatu min khifatihi to don nan tasbihi abin yi ne mala'iku anan yusabbihuna al-laila wan nahara dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidul musabbihin yake karantar da mu yanda zamu yi tasbihi kuma yace mana inna bi kulli tasbihatin sadaqa ko ta tasbihi sadaka ce tasbihin kuma gashi nan daban-daban bashin daban-daban daban-daban akwai mai sauki subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗayan ku zai gajiya a rana ya samu lada dubu lada dubu inda da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana to yana yada ba haka zai faɗa ba ku da zai mana lissafi ne da dala yanzu ɗayan ku zai gajiya ya samu dala dubu dala dubu nawa kenan kowace dala tana kan nawa kamar ɗari hudu da hamsin ko da sittin to so dubu dubu ɗari dubu ɗari eh dubu ɗari hudu da sittin in za ka ku sun samun rabin miliyan ke subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah a duk takwan biyu uku yana za ka riƙe wuta za ka yi goma ne za ka samu a cikin minti biyar za ka yi guda ɗari nan ya kake gani jari ne babba ke a ce a duk minti ɗaya za ka samu dala dubu duk minti ɗaya domin a minti ɗaya akwai sakon zama fitin ne in sha Allah an ka riƙe wuta kamar da zai riƙe haka subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah goma kenan ba eh to kaga cikin minti ɗaya za ka yi guda ɗari insha Allah in ka ce ya rasulullah ya mutum zai samu lada dubu annan sallar zai yake cewa ya yi tasbihi ɗari an gama ta dalilin haka sai a baka lada dubu ko a kankare maka kurakure dubu to akwai bashi na subhanallah akwai subhanallahi alazim wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi wurisat lahu nakhlatun fil janna subhanallahi alazim wa bihamdihi akwai kalmomi biyu masu sauki a harshe suna da nauyi a mizani Allah yana son su subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم to mu kama tasbihi dukkan nau'in shi akwai irin wanda muke a sallah subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu tasbihi yana ɗaya daga cikin abin da duka halittun Allah suna yi shi mutane suna yi aljanu suna yi mala'iku suna yi dabbobi suna yi sammai suna yi kaskai suna yi kai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ibada ce da muka yi tarayya da dukkan abin halittar Allah to lalle mu kama ta ibada ce mai sauki sannan kuma ga dimbin lada da Allah zai ba mutum to haka mala'iku suke kullun da kullun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun daga cikin guraren da muke tasbihi akwai ina bayan kai kabbara harama guri ne na tasbihi na biyu in kai ruku'u guri ne na tasbihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh in kai sujjada ma guri ne na tasbihi safiya da maraice lokaci ne na tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi so dari in ka hau abin hawa guri ne na tasbihi bismillah alhamdulillah sai ka ce me subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun mota ka hau sai kai tasbihi ka hau mashin kai tasbihi ga gurare nan daban-daban daban da Allah mai gima da kaka ya sanya mana tasbihi to Allah ya sanya mana daga cikin masu yawaita tasbihi ga Allah mai girma da kuka kuma tasbihin da yafi tsoka shine wanne ka ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi ko guda ɗaya kai to ka gama masha Allah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi to Allah mai gima da kuka ya datar da mu sai Allah ce amittakhadhu alihatan amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun Allah mai girma da kuka yace amittakhadhu alihatan kai sun dauki abun bauta aliha shine abin bauta min al-ardi a bayan ƙasa wanda su dauki hajar su ɗauki dutse shi ne abin bautansu wani su ɗauki azurfa shi ne abin bautansu wani su ɗauki rana shi ne abin bautansu to wayannan allolin hom ai al'aliha wayannan allolin da suke ɗauka hom yun shiru Allah yana tambaya wai shi ne su ne za su rayar da mamata kenan ayyuhiyun al-mauta su ne za su rayar da mamata kalla wala yakunu ilahan illa man yuhyi al-mauta babu wanda yake rayar da mamaci sai wanda yake mahalicci. to amma abin da za a iya bautatawa shi kanshi bai halicci kanshi ba shi ma aka halitta shi baya iya ba wa kowa komai kamar sassaƙen gunki ta kaga baya iya ba ma kowa komai in an kawo mai duka sai dai a kare mai ko shi ba zai iya karewa ba to kaga wannan bai cancanta a bautata musu ba ke wanda zai tayar shi ya cancanta a bautatawa da wannan mu duba kisan annabi ibrahim alaihissalam alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allah almulk id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit mahalicci shine wanda yake rayarwa shi yake kashewa wannan wawan sarkin shi ma ya ce ana ubi wa umi to ni ma ina rayarwa ina kashe ya ce a duwa fursuna a diwa fursuna guda biyu ɗayan a sake shi ce ka gana raya shi ko ɗayan kuma a kashe shi ka gana kashe shi ko nabi ibrahim ya ga wawa ne soko ne talatalau ne sai ce to a bar wannan domin wannan za a zo ana ta ɓata lokaci ne ito fa inna Allah yati bi shamsi min al mashriq Allah na yana zuwa da ranar shi daga mafitar rana gabas kenan to shi kenan kai gobe da safe mu ga ranar ka ta fito min al maghrib daga yamma shi kenan an gama muqabala fa buhita alladhi kafa wanda ya kafirce sai imauci eh hmm? sai kasance an gama da shi ke da wannan kenan Allah mai girma da kaka shine mai rayuwa shine mai kashewa da wannan a ƙarshen suratul qiyama Allah ya ce mana alam yakun qufatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawwa faj'ala minhu az-zawjayn الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى wanda irin wannan shi yake da dama ya raya mamata ke kuma raya mamata tun daga duniya Allah ya nuna mana shi yake da dama ya raya wanda ya mutu wannan karatu mun yi cikin suratul baqara a guraye hudu a suratul baqara Allah yake nuna mana shi yake da dama ga mutum ya mutu tashi kamar ina da ina kenan kisan annabi Musa alaihi salam فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون sun kashe mutum suka zo gurin annabi Musa ya roƙi musu Allah ya rayar musu da wannan mamaci a ƙarshen ƙarshe dai suka zo yanka saniyan aka ɗauki shashin saniyan aka bugi mamacin nan sai ya tashi ya ce ƙatalani fulanun wani ne kashe Allah ya yarda shi kisa na biyu da mutumin da ya wuce alƙarya au kallabi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha Allah sai kashe shi a gurin shekara ɗari kuma sai Allah ya rayar da shi to kaga wanda yake wannan shine ya cancanta a bautatawa kenan sannan kuma ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا كنت دبني كنت سنة قد متوى قال موتوا كموتوا ثم أحياهم في الله كما يرى sannan ga na annabi ibrahim alayhi salam lokacin da annabi ibrahim yake ce ma Allah arini kaifa tuhil mauta kaga kai ba tuhil mauta yaya Allah kake rayar da mamata qala awalam tu'min baka imani ba qala bala ce tabbas na imani walakin liyatma inna qalbi to shikenan Allah ce to fa khudh arba'atan min at-tayr samu tsuntsaye daban-daban guda hudu tsuntsu dai mai kafa nawa kenan biyu daban-daban daban kama a ce samu talotalo agwagwa zakara kaza hudu kenan to sannan ka haɗa naman su guri ɗaya ka yi kayanka ka haɗa naman gaba ɗaya ka cakuɗa shi sannan kuma sai ka raba naman kashi hudu sun madu'uhunna sannan kuma sai ka kira kowanne da sunan shi in talatare ka ce talatalo to Allah ce ya ti na ka sa'aya kawai za ka ga talatalo naman ya haɗu daga nan daga nan daga nan ya ta guna na ibrahim kaga wannan shi ne asalin practical babu wani practical da ya kai wannan ba za ma mu iya ba ma a duk duniya ba mu zai iya wannan kaga practical ya kare a nan gaba ɗaya ke ka ɗan shiga wani lab ka ɗan sa wani kwaɗin ka ɗan ƙanƙani ka ɗan sa wani ɗan guntun da tabarau kana ta wani leƙe-leƙe duk ya riga ya ƙare a nan kaga wannan yake nuna maka Allah shi ne mai rayarwa ke to haka nan ma idan muka kwanta muka tashi sai alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur Allah mai jima ɗaukaka ya rayar da mu bayan ya ɗauki rayukanmu to don nan kenan su allolin da ake bautatawa ba ta iya tayar da mamaci to dole ba ku bane ya kamata a bautatawa kenan wanda ya kamata a bautatawa shine wanda yake rayarwa shine wanda yake kashewa wannan muke maimaita a kullum da kullum la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu kaga yuhyi wa yumiit Allah shi yake rayarwa shi yake kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir in za ka shiga kasuwa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir to Allah mai jima da kaka ne yake cewa amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun su wayannan allolin wai su suke rayar da mamata ne kalla ba sa rayar da kowa kamar yadda ba su halicci kowa ba wanda ya kasance halitta wanda yake rayarwa wanda yake kashewa shine abin bauta ce to sai Allah bai girma da kuka ce law kana fihi ma law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata فسبحان الله رب العرش عما يصفون Allah mai girma da faka yake cewa lauta na fihima yani fi samawati wal ard inda asammai da kasai inda akwai lauta na fihima alihatun inda akwai na abin bauta daban illa Allah sai dai Allah shi kadai inda akwai wata alloli abin bauta la fasadata doda san mai da kasai sun baci saboda me allan sama zai ce yau baya son rana allan ƙasa kuma ya ce a ai shi yau yake buƙatar rana sai yaya kenan sai a sai faɗa kenan allan sama ya faɗa da allan ƙasa e eh, allan sama ya ce zai zubar da ruwa yau Allah ƙasa ya ce kuma a shi yau baya son ruwa ya taɓa ƙasa to ya za a yi nan? to ka ganda akwai alloli biyu lauka da fihi ma alihatun illa Allah yani ghayrahu da Allah da ta. da tintini saman nan da muke ganin ta ba haka kuma za mu dinga ganin ta da tintini sai a kasance saman ta ɓarke ta faɗo mana ƙasan ma ta keke da duniyar gaba ɗaya ta lalace ke amma nan sai ke nuna mana Allah ɗaya ne shi yake lura da sama shi yake lura da ƙasa shi yake lura da kowa da komai shi ne rabba kulli sha'in wa malika shi ne mamallakin kowa da komai wannan sai ke nuna mana wahdaniyatullah ta'ala kadaituwar Allah mai girma da kuka shi kadai sai Allah mai girma da kuka yace to fa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah shi kadai kenan fa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah kaga Allah ma yana ma zatin shi mai tasbihi mu duba wannan sosai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi wannan ba wani bawa bane yake faɗa Allah ne da zatin shi ya faɗi wannan anan ma Allah ya ce to fa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wane ne Allah khaliq shine wanda ya halitta al'arshi fa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi shine mahalicin al'arshi al'arshin da ya fi sammai ya fi kasai amma ya fitun barin abin da suke siffata Allah da shi na kafirci na shirka ayan tana tabbatar mana Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya kuma Allah mai girma da kuka shine rabbul arsh shine mahalicin al'arshi wanda al'arshi shine mafi girman halittar Allah yanzu Allah ce la yus'alu la yus'alu amma yas'amma yaf'alu wa hum yus'alu Allah ce la yus'alu amma yaf'alu Allah ba a tambayin shi dangane da abin da ya aikata babu wanda zai ce saboda me kai kaza ya Allah babu wa hum yusalun mu bayi mu ne za a tambaye mu dan me kai kaza in ba manta karatun mu na dare mun ga abubuwa da za a tambaye mu tare da manzanni tambayoyi goma sha biyar a mu za a tambaya kafar mutum ba za ta gushe ba sai an tambaye shi rayuwar shi yayi karar da ita an umrihi fi ma afnahu rayuwar yaya mutum ya karar da ita wa an ilmihi ma za fa'ala fihi ilimin da ka ji yanzu ka ilimi nan barkace ha yanzu ka duba ta hanyar waya duk wani tafsiri da ake a Najeriya hmm? sai ka ga kana ganin shi layi, sai kuma ka ga an tura group group ana ƙara tafsiri sai ka ga tafsirai kana buɗe data ƙarami sai kai wurru kusan tartiri hamsin sai shiga a lokaci ɗaya wurru sai ka rasa ma wa me za ka saurara ne to kaga duk wanda ilimi ne kuma Allah zai tambaye mu akan shi to sannan Allah mai jima da kuka zai tambaye mu dukiyar mu sai ina ka samu sai ina ka ciyar sannan Allah zai tambaye ka gangan jikinka yaya ka karar da shi tun kana saurayinka har ka zama tsoho yaya jikin ya koma haka la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayar Allah me yasa kai kaza amma mu ne za a tambaye mu da wannan Allah mai girma da kuka ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in Allah sai ya tambaye mu gaba ɗaya dangane da abubuwan da muke aikatawa to sai ayan ƙarshe Allah ya ce amittakhadhu أم اتخذوا من دونه آلها قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Allah mai girma da kuka yace amittakhadhu min dunihi ko sun ɗauki koma bayan Allah aliha sun ɗauki abun bauta koma bayan Allah to Allah ke qul hatu burhanakum ku kawo hujjar ku akan cewa su din nan abun bauta ne suna da sama ba su da shi suna da ƙasa ba su da shi suna saukar da ruwa babu tsirrai ba babu suna da mutane da suka halatta babu aljanufa babu duka wannan yana nuna maka wahdaniyatullah samuwar sama tana nuna maka lalle akwai Allah ƙasa yana nuna maka akwai Allah rana yana nuna maka akwai wanda ya halici ranar wata taurari iska bishiyoyi duwarwatsu duka wannan suna nuna maka samuwar Allah mai girma kuka. to wannan ke ɗaukan abun bauta kuma bayan Allah Allah ce qul hadu burhanakum ku kawo hujjar ku akan cewa su ma abun bauta ne kuma ba za su iya ba to sai Allah sai hada zikru man ma'iya wannan shine ambaton wanda suke tare da ni ai ummati al'ummata qur'anin nan shine ambato gare su wa zikru man qabli min al'umami wa huwa at-taurat wal injil da kuma ambaton wanda suka gabace ni cikin al'umomi ambato yana cikin attaura yana cikin injila walaita fi wahidin minha amma a ciki gaba daya ga qur'ani hada zikru man ma'i wa zikru man qabli at taura wal wal injil zabur wa sufi ibrahim wa وموسى amma laita fi wahidin minha Annama allahi ilahan mimma faru مما قالوا الذكر تفنن gaba ɗaya babu littafi ɗaya da Allah mai jima da kuka yi ambatar yana tare da wani abun abokin tarayya shi kaɗai ne a ko'ina a kowane zamani Allah mai jima da kuka shi kaɗai ne Allah ce bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haq mafi yawancin su ba sa sanin gaskiya ba sa sanin tauhidin Allah fahim mu'ribun sannan kuma sun kasance suna kawar da kansu barin tauhidi barin kadaita Allah abinda wannan ayoyin suke karantar da mu shine me suna kadai suna nuna mana cewa lalle mu bautata wa Allah shi kadai munasabar wannan sai Allah ya gaya mana karatun da zai zo mana gobe wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da za a turo face Allah mai wahayi annahu la ilaha illa ana babu abun bauta sai ni kadai fa'budun mu bautata wa Allah shi kadai wannan sai ke sake tabbatar mana da tauhidin Allah mai girma da kuka mu bautata mai shi kadai gobe insha Allah muna tare da wannan jumlan Inda lokacin da zai ja sosai bai yana wa a wannan ayar zamu makale ki wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wannan karatun shi ma ya gabata ina iya tuna mun yi shi a cikin suratul nisa'i Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi yana nan a rubuce mun sake yin shi a cikin suratul baqara mun sake yin shi a suratul ali imran a karkashin suratul baqara muna tare da me Allahu la ilaha illa huwa al da kuma wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur a suratu ali imran ma Allah mai gima da kuka sake gaya mana alif lam mim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum insha Allah gobe muna tare da tauhidi kaliman tauhidi mana la ilaha illa da kuma uslubi da tazo daban-daban da yanda muke mu'amala da la ilaha a cikin rayuwarmu da yadda muke mu'amala da la'ira illallah har lokacin da za mu bar duniya da la'ira illallah har gobe kiyama to lallai kalma ce wanda take ta cancanci a yi mata karatu mai zaman kanshi bal ma littafai malamai suna yi akan la'ira illallah littattafai masu zaman kansu ba wai karatu ɗaya ko biyu ko uku in an ce za a yi karatun a faɗa layin da malamai suka rubuta Allah ya saka musu da alkhairi to yana yawa daga nan satin yau lahadi har zuwa wani lahadi kuma muna karkashin wannan kalmaci saboda maganganun nasu yayi fadi fadi akan la ilaha illallah to Allah ya sanya mu cikin ma'abota la ilaha illallah haqqa Allah mai dima da kuka ya sanya furicin mu na karshe a nan duniya ya zama la ilaha illallah akwai bayar Allah da Allah ya mata rasuwa yau yau din nan aga an kama azumi yau shida ashe ajalin yana kusa Allah mai dima da kuka ya gafarta mata Allah mai girma da kuka yi mata rahma to yana da kyau ga wanda suka samu sallan janaza kuma suka bi janazan kuma ga shi daman muna azumi to abu biyu kawai rage ka samu aljanna abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya wa ya tashi da azumi yau abubakar yace na tashi da azumi kaga ba cikin ramadana bane kenan ko inda cikin ramadana ne ba zai making sense a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wa ya tashi da azumi a sai kowa ya tashi da azumi yanzu dukkan mu mun tashi da azumi wa ya bi janaza abubakar ya ce ana domin a madina yana da saukin bin janaza sosai ana sallah a masallaci sai baki algarka. sai na bi janaza wa ya kai da mara lafiya ta wannan shine abu na biyu ke abu na uku kai yanzu wanda suka samu sallan janazar daman sun tashi da azumi an samu biyu ke saura biyu sai a je a gaida mara lafiya ka duba duka da ga gidaje nan daban-daban marasa lafiya ga sunan bila adadin sai kuma ka yi ƙoƙari ka ciyar da miskini miskinai kuma ga sunan nan su ma bila adadin eh? ka ɗan ciyar da shi wani abu shi kenan abubakar ya ce ni ne ya rasulallah ni ne ni ne ni ne annan sallallahu alaihi wasallam ya ce mashtama'na fi mri'in illa dakhala aljanna wayan abubuwa hudu ka yi su a rana kamar yau din nan kenan yau lahadi ko shi kenan ka shiga aljanna gaba samu dabino kunu naira hamsin ne ba mutum ko ka dan sai biredi ko ka dan sai wani abu dai ka bashi shi kenan ka je ka gaida mara lafiya yana shi mara lafiyar ne kuma ka bashi abin da zai ci an gama a guri ɗaya kawai shi kenan Allah ya tattara ma aljanna to Allah bai gima da kuka ya gafarta mu matan mu Allah ya dakatar da mu fi dunin akhirah اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وصالنا وقوتنا ما اهلتنا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يهمنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته